Illolin canjin yanayi abubuwa ne da ake ganin su a fili karara a kasashen yankin Sahel shekaru da dama inda a kulliyomin bayanai ke nunin garajiya da yau saboda yadda wannan al'amari ke shafar rayuwar jama'a ta yau da kullum a ɗauka daga fannin noma da kiwo sana'ar kamun kifi da dai sauransu. Dalili kenan masana daga jami'o'in kasashen Afirka da jami'an cibiyoyin bincike suka hallara a birnin Yamai domin nazarin hanyoyin mafita kamar yadda Malam Mamman Wazir Mato ya shaida mana. Menene illar canjin yanayi akan da ya shafi noma da kiwo abubuwa ne wanda suke da muhimmanci sosai to noma da kiwon wannan a yau canjin yanayi yana kawo gurɓata noma da kiwo to shine ga mu ma'aikata wanda yake na bincike menene wani irin nazari ne za mu yi aka don mu ƙara ganewa menene yake kawo haka kuma yaya ne za a yi maganin abun akwai wanda suka zo daga faranshi akwai wanda suka zo da kasar cameroon kasar senegal kasar mali kasar burkina faso duka dai abin da ya shafi abin da muke cewa sahel bayanai sun yi nuna da cewa sama da miliyan hamsin na mazaunan kasashen sahel da na kudancin sahara na dogara ne akan ayyukan noma da kiwo sai dai sannan a hankali illolin canjin yanayi sun jefa waɗannan mutane cikin halin karancin abinci da matsanancin talauci in ji ministan ilimi mai zurfin nijar phd mahmudu jibo da ke jawabin buɗe wannan taro ya kuma gargaɗi mahalartan su kula da wannan babban kalubale. il est donc tout à fait indiqué aujourd'hui que des chercheurs dans un cadre collaboratif ya ce wannan manuniya ce ga masu aikin bincike su haɗa ƙarfi da sauran ɓangarori domin zurfafa bincike don samar da mafita ga fannin noma da kiwo da ke matsayin babbar madogara ga jama'a sakamakon cikas ɗin da canjin yanayi ya haddasa. A jibi Alhamis ne ake kammala wannan taro da zai tsayar da mahimman shawarwarin da a ƙarshe za a gabatar wa shugabannin ƙasashen yankin Sahel don ganin an ɗauki matakan da suka dace da illolin canjin yanayi tun wuri bai ƙure ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.